محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهك da عليكم ورحمة الله بركة مدونة مريتينا litinin 24 ga watan juma'a watan a shekara ta 1447 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya a wannan darasi namu mai albarka na karatun littafin al'aqidatu ɗahawiya ta imamu abu ja'far al-ɗahawi al-warraq allah ya ji kansa da rahama daga wannan masallaci mai albarka na masjidul qur'an wanda ke unguwar rawa a birnin kano yau insha Allah za mu darasi na takwas. in ba manta ba darasinmu na makon da ya shuɗe mun tike ƙarshen matashiya ta tamanin da ɗaya inda imamu ɗahawu ya ce wa auha ilaihi ma auha ma kadhabal fuadu ma ra'a Allah yayi wa manzan Allah sallallahu alaihi Wasallama wahayin abin da ya masa wahayi a daren Isra'i da Mi'iraji, kuma da ɗai zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi Wasallam. ba ta ƙaryata duk abin da ta gani ba na isa da ƙudura da iradar ubangiji mai girma da buwaya to shine matashiya ta 87 wacce ita ce 82 wacce ita ce matashin karatunmu a yau imamu tahawu ya ce fa sallallahu alaihi wa sallama fil akhirati wal ula tsira da aminci su ƙara tabbata ga wannan fiyayyen annabi cikamakin annabawa limamin manzanni a ƙarshe da kuma a farko to shine Sheikh Fauzan yace hadha min huquqihi alaihi salatu wassalam wannan yana daga haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam akan dukkanin al'umma kuma haƙƙi shi kadai ba wani mai tarayya da shi a cikin wannan ahlus sunna yadda suke kadaita Allah a haƙƙinsa ba sa hada shi da kowa kuma suke iya faɗa da kowa idan ya ce zai haɗa Allah da kowa a haƙƙin Allah to haka ba sa haɗa manzan Allah da kowa a cikin haƙƙinsa kuma suna iya faɗa da kowa a kan haɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kowa a cikin haƙƙinsa irin yadda muka yadda Allah shi kaɗai ne abin bauta to haka a fagen salati mazala shi kadai ake wa salati ba a hada shi da kowa haƙƙinsa ne bid'a ne ɗaukar haƙƙin annabi na salati ka ba wani kowaye kamar yadda bayani ya gabata alƙazi iyal ya faɗa baya halatta irin yadda ba a haɗa Allah da kowa fit tasbihi wata ƙadisi to haka ba a haɗa manzan Allah da kowa fit salati wata silimi domin shi kadai Allah ya ce aiwa salati inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi sai ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima yadda za a yi masa salati shi kadai haka za a yi masa salami shi kadai wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa sha'a man sha'a wa aba man aba imam al-qadi iyal yace kuma yin hakan hada annabi da wani ababan salati bid'a ne kuma haramun ne yin koyi da 'yan bid'a kamar yadda hada Allah da wani a haƙƙin Allah ko da annabin ne shirka ne kuma haramun ne a yi shirka Allah ya samu gani da ta haza min hukukihi alaihi salatu wassalam salati da salimi haƙƙi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kaɗai. ay salla alaihi wa yusallam ayi masa salati kuma ayi masa taslimi inda zikirhi idan aka ambace shi da haka zaka ce sallallahu alaihi wa sallam Allah ya masa salati da taslimi sai kawo aya inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah da mala'ikunsa yi wa annabi salati amma salatin kowa daban da na wanda aka ambata ma'ana karka ji an ce Allah yana salati mala'iku suna salati ka ɗauka salatin Allah da na mala'iku ɗaya ne a'a to haka nan karka ji an ce mu ma mi salati ka ɗauka irin wanda muke shi mala'iku suke yi ballantana shi Allah yake a'a kowa da irin nasa salatin shi Allah shi yake yi mala'iku kuma su suke isarwa mu kuma mu muke roƙar ayi yanzu idan kai wa annabi salati mala'iku ne za su isarwa Allah su ce wa na ɗan wane yawa wa annabin ka salati to shi kuma Allah sai yayi abin da ka roƙa na salatin shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace akthiru alayya min salatikum yawmal juma'a fa inna salatakum yuballagu ilayya ku rinka yawaita min salatin ku ranar juma'a dan salatin ku ana isar mun to suwa suke isarwa mala'iku Allah ya wakilta mala'iku duk lokacin da kai wa annabi salati suna gaya masa wani dan wane ya masa salati amma fa salati yawwa wanda shi annabin ya yace ayi dan karka je kai ta wata gigi kana bata wa kanka lokaci wallahi salatin da shi annabin ya yi kuma ya ce a yi domin lokacin da wannan ayat ta sauka sahabbai sun tara annabi suka ce mun san yadda muke maka sallama in mun zo wajenka muna cewa assalamu alaika ya rasulallah to yanzu kuma Allah ya ce mi maka salati to ya za mi maka salatin hadisun sa'ad dan bashirul ansari yana cikin bukhari da muslim manzo Allah ya tsaya yayi jum alama shi ma wahayi ake masa har sai da sahabbai suka ce da shi wanda ya tambayar kaga ka matsa wa annabi kai masa tambaya mai nauyin da shi kansa ka tare shi a hanya dan a hanya suka gamu da annabi suka yi masa tambaya to shine can da aka gama wa annabi wahayi sai ya ce Kulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim har zuwa karshe mana ya koyar da salati Ibrahimi da dukkan sigoginsa to duk inda aka ce kai salati shi ake nufi duk inda aka ce maka in an yi salati ga lada wannan ake nufi amma wani gafalalle ruɗaɗɗe ya ce shi salatul fati ma yake yi to tambaya shi ne baban shehu tijjani ma bai salatul fati ba don bai san shi ba bai san shi ba kwata amma saboda tsabar ganganci da rashin hankali da rashin hangen nesa da ɓatan basira wai shi wallahi a sallah ma salatul fati yake to mu kuma muna ce maka wallahi baka da sallah wallahi in dai salatul fati kake a sallah to wallahi baka da sallah domin da wanda ya salatul fati a sallah da wanda ya sa na kansa duk ɗaya ne dukkaninsu bid'a ne man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun manzo ce duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin wannan lamari namu abin da babu to za a mayammar ma laysa minhu salatul fati na ciki sumbatin ka yana ciki duk wani abin da babu shi a sallah ka shiga wa sallah ma laysa minhu ne hukuncin sa kuwa fa fa huwa raddun in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an mai masa da kayan sa ba za a karba ba ai mardudun alaihi Allah ka tsare mu da bid'a to da haka sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ta yi masa salati ana isan masa da salatin mu zuwa gare shi kuma yace ce duk wanda ya mun salati daya Allah zai masa salati goma abul aliya ar-rayahi yace salatin mala'iku shine yabo da kirari ga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin a madaukakiyar fada ma'ana a can sama kenan zikiruhu wa sana'u alaihi fil mala'il a'la wannan shine salatin mala'iku to amma wani sai ya zo saboda ganganci sai ya ce wai wace ibada ce Allah ma da kansa yana yi in ban da hauka ibada fa bauta kenan to Allah yana bauta to yake bautawa kaga wannan rudu ne to sannan wani sai ya zo ya ce maka wai dukkan ibada in an yi riya Allah baya karba amma banda salati shi salati ko da riya kai sai Allah ya karba in jiwa kaga wannan sakarci ne sai dai in salati ka ce ba ibada ba ce amma in dai ibada ce to duk ibada Allah baya karbata sai da me ikhlasi wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت أن أكون من المسلمين qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim qul illaha a'budu mukhlishan lahu dini fa'budu ma shi'tum min dunihi qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah ala zalika huwa al-khusran al-mubin ba wata ibada da a cikinta babu ikhlasi ko mun kankantarta ko mun girmanta salatin annabi babbar ibada ce da aka ikhlasi sharadi ne a cikinta faman kana يرجو لقاء ربه فليعمل amalan salihan ولا يشرك bi ibadati rabbih ahada duk wanda yake so ya gaba da Allah lami lafiya to ya aiki nagari Fudailu dan iya da yace aiki nagari shine wanda Allah ya ce kuma aka yi da ikhlasi kuma aka yi shi da koyi da annabi wannan shine sharadi guda uku na aiki nagari ya zama Allah ne yace kai kuma ya zama da zakai kai koyi da annabi kaga ba bid'a kenan sannan na uku kai ikhlasi to in ka cika wannan sharadi wannan shine amalan salihan Allah ya sa mu dace Sheikh Fauzan yace walamma asbaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Makka da manzon Allah ya waye gari a Makka bayan an yi Isra'i da Mi'raji da shi wa akhbara al na bi hadhihi al-haditha ya bawa mushrikan Makka labari da abin da ya faru na Isra'i da Mi'raji da aka yi da shi ishtadda kufruhum sai kafircin su ya tsananta wa buhum da ƙaryatawa su bi hadhihi munasaba da wannan abin da ya faru suka ce kai ai ba za mu taba yadda ba tafiyar da mun santa zuwa wata guda dawowa wata guda daga makka zuwa kudus sai an yi tafiyar wata ake zuwa sai an yi tafiyar wata ake dawowa, amma kai ka ce mana a dare ɗaya kan gari ya waye an je da kai an dawo da kai mu ba za mu taɓa yadda ba suka yi ta sowa suna ihu a makka cewa muhammadu ya yi abin da ba wanda ma zai yadda an gane ko sai suka ce to inda gaske ne an yi isra'i da kai cikin dare an kai ka illiya masallacin kudus to muna da tambayoyin da za mu yi maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce nace ku zo ya ce lokacin da na tsaya zan ba su amsar sai Allah ya sa mala'ika jibril ya yaye mun komai ina kallo kudus duk tambayar da suka yi mun sai in ganta ga abin a gabana sai in ba su amsa to idan an je waje kaza dama za a yi ko hagu hanya ta rabu sai ya ce musu kaza za a yi yanzu mutanenmu matafiya 'yan kasuwa sun tafi yau kwanansu kaza da tafiya to yanzu suna daidai ina sai ya ce suna waje kaza komai sai da ya gaya musu ba yadda suka iya su karyata sai dai kawai ba su da rabon shirya ba su karba ba an gane ko? to da min ajali an yushawwihu rasul sallallahu alaihi wasallam me yasa suka yi tasowa da ihu da ƙaryata annabi dan su bata masa suna a gari waya kuluna suna cewa nahanu namshi ila filastina ai mu ma muna zuwa falastinu din nan muddata shaharin kuma tsawon wata guda muke yi a hanya fa akthara ko ma sama da haka wa huwa yaqulu sannan shi kuma yazo ya ce da mu fi wahidatin wai shi an kai shi a dare daya fartadda ba'du di'afil imani wasu masu raunin imani sanadiyar wannan suka yarda ridda bisababi hadhihi alhadisa sakamakon wannan abu da ya faru wa amma ahlul imani sahihi amma ma'abuta imani ingatacce fasabatu wa sadaqu sai suka dada tabbata akan gaskiya kuma suka dada gaskata ba wali hadha lamma qalu li abi bakr radiyallahu saboda haka ne ma lokacin da suka zo suka tare sayyidina abubakar suna gaya masa dan su kure shi kuma su ji ta bakinsa su ga ko zai yadda ko ba zai yadda ba dan sun san irin imaninsa da annabi sai suka ce amma tara sahibaka kaifa yaqulu abubakar baka ji abokinka me yake cewa bane wai kala sai abubakar ya ce wa ma za ya ƙulu me yace ce ƙalu sai suka ce innahu ya ƙulu wai ya ce innahu zuhiba ko zahaba ila baitul maqdis wa jaa fi lailatin wahida wai ya je masallacin Qudus ya dawo a dare daya ƙala sai sai na bakar yace ce da su fa in kana ƙalahu to in kwa shi ya faɗa fa huwa kama kala wallahi abin da ya faɗan haka ne abubakar fa ba daga bakin annabi ya fara jin maganar isra'i ba daga bakin kafiran makka su kuma sun zo ne irin wai don su cusa masa haushi ba kai ne duk abin da Muhammadu ya faɗa sai ka yadda ba to ka ji abin da ya faɗa sai mu ji za ka yadda ko ba za ka yadda ba sai ce in eh, shi ya faɗa wallahi na yadda ba ma sai na ji daga bakinsa ba kala ya ce li'annahu la yantiqu anil hawa dan shi annabi Muhammadu baya faɗa son zuciya shi yasa mu in kana so ka ƙure mu to gaya mana ingantaccen hadisi da ka gaya mana ingantaccen hadisi ba maganar hankali ba maganar tunani mu makafi ne ba maganin kowa sai manzo Allah amma duk wanda ba annabi ba tar muke kallon sa wallahi da ido biyun mu tar har mu haska da la mai batir sha sai komai ya fito mana fili sannan muke yadda. ba yadda za ka yi ka samu abu ba wannan manzo Allah kadai Allah ya wajabta mana mi wa makauniyar biyayya shine wanda Allah subhanahu wataala ya ba mu garanti in dai mun bi shi shari'a ce kawai wa in tuti'uhu Shi shine alfaza zai ce sa'adatuna mashrudatun fiti arzikin mu an dabaibaye shi da bin annabi in dai bamu bi shi ba ba mu ba arziki in kwa muka saba masa to mun gamu da tsiya tun daga farko har ƙarshe Allah ya tsare mu da haka muka yadda mu saba da kowa amma mu sulhunta da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam muka yadda mu wa kowa waye, in dai za mu rabu da annabi a'a akan manzo Allah za mu saba da kowa ba laifin mu bane shari'a ce ta dora mu akan haka irin yadda kake jin kai kuma za ka iya faɗa da kowa a kan shehunka mu namu shehun shi ne muhammadin rasulullah za mu iya faɗa da kowa a kansa kuma duk faɗanmu ma in dai a addini ne to da wannan ne ba wani abu sama da wannan da haka sai na abubakar ce na hulayen duk wani hawa abinda ya sa muka yadda da duk abinda annabi ya faɗa saboda baya faɗa son zuciya Allah ne ya faɗa wa qala kuma yace ana usaddiquhu ni ina gaskata shi bi khabari sama da labarin da yake zuwan masa ma daga sama na wahayi ai alwahayu na wahayi afala usaddiquhu bi hadha kuma sai ya gaya mun wannan sai ku ce ba zan yadda ba wanda ya ce maka Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza labari yana zuwan masa daga sama ka yadda to kuma sai ya gaya maka wani labari a ƙasa ka kiyarda to kaga wannan fikihun sahabbai kenan ka yadda da shi a labarin lahira kuma sai ka kasa yadda da shi a labarin duniya ai ba sai ba ya zama ragon azanci kamar yadda sahabbai ne suka ce annabi ya sa abubakar ya mana limanci ma'ana ya jagoranta ya naɗa mana shi jagora a lahiranmu. to mu kuma sai mu kasa naɗa shi jagora a duniyar duk mutumin da ka yadda ya maka sallah abin nufi in kana da tunani ma'ana ya jagorance ka fa a lahira kenan a gaban Allah sai ka kasa yadda ya jagorance ka a duniya ai bai kamata ba in kai haka kai ragon tunani in haka ne wato ka fi son duniya ka akan lahira a lahira ka yadda da rababban direba a duniya kuma kana neman wani direba mai kyau ai ba inda ya fi kamata ka samu direba garanti gangariya irin a tafiya ina lahira duk direban da ka yadda ya ja ka a tafi lahira to ya kamata ka yadda ya ja ka a ina a duniya to wannan shine fiƙihun sahabbai da suka nada abubakar ya zama halifa suka ce yana daga cikin dalilanmu na mu yadda da shi ya zama halifanmu saboda annabi ya sha sa shi ya mana sallah ka gaya mana banda abubakar wane ne a tarihi cikin sahabbai annabi ya taba cewa shige kai sallah ya shiga yana sallan kuma annabi ya bi shi ba a taɓa ba kamar yadda na gaya mana sau ɗaya abdurrahman ɗan auku ya limancin sallah shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ne an yi kiran sallar asuba a tabuka har za a fara sallah sai annabi ya so ya kewaya sai ya tafi kewaye kan ya dawo sai gari ya fara wayewa sai sahabbai suka ce tarbiyyar da ya koya mana a yi sallah akan lokacinta bai kamata dan baya nan mi sakaci da sallah ba sai suka sa abdurrahman dan auf ya jagorance su sallah abdurrahman ɗan auf ya kabbara sallah kenan ana sallah sai annabi ya dawo kuma manzo yana dawowa sai ya shiga so aka yi sallah da shi abdurrahman dan auf yana idan da sallah da ya juyo ya ga annabi sai hankalinsa ya tashi sai annabi ya nuna shi ya ce a hasantum a hasantum abinda kuka yi kun yi mai kyau kun yi mai kyau haka ake so amma abubakar ba wani uzuri ya sa annabi ba ma'ana annabi sallallahu yana nan ba wai baya nan ba ya ce abubakar ya yi sallah har aisha yasta saboda kara ta ga ga hafsa kuma ga baban hafsa shi ma yana nan umar sai ta ce a ma'aikin Allah komai sai ka ce abubakar ina ma yanzu ka bari a sa umar sai ce a'a murru a bakrin fal Salli bin nan ni na ce ku ce abubakar zai wa mutane sallah ta sake cewa abubakar fa yana da raunin zuciya idan ya gan ganshi akan ka ma'ana a kan inda kake tsayawa ka ja mutane sallah ya ga bai ganka ba kuka zai ta yi kukan zai sa mutane ma ba za su ci karatun sallarsa ba tare da haka annabi ce mun ru'a babakirin fal bin nas ni dai na ce abubakar ne zai salla aka je aka gaya masa ya kabbara sallah manzo Allah da ya jiyo abubakar ya nemi mutane sallah ba shi da lafiya fa amma annabi ya lallaba ya lallaba ya daga labulan ɗakin na na aisha ya leƙa ya hango masallaci sai farin ciki ya ce aballahu wal mu'minuna illa ababakar Allah ma ba zai yadda ba mumine ma ba za su yadda ba wani ya jagoranci wannan al'ummar in ba abubakar ba manzo Allah ya lallaba ya lallaba aka tallafo shi ya fito ya zo ya tsaya a bayan abubakar abubakar ya ji alamar annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a bayansa sai ya yi baya da baya da baya sai maza Allah ya nuna masa tsaya tsaya tsaya karka yi baya amma abubakar ya kasa sai da ya dawo saitin annabi ya bar wa annabi ya ci gaba da sallar annabi yana sallah abubakar yana koyi da shi su kuma mutane suna koyi da abubakar daga nan ne aka samo ladan ba wanda ya taɓa yi manzo Allah ladan sai abubakar wanda yake yin koyi da annabi shi kuma mutane suke koyi da shi a sallah da haka abubakar as-siddiq ya ce afala usaddiquhu fi hadha na yadda da shi a labarin sama sai kuma labarin ƙasa ne ba zan yadda da shi ba hadha huwa al-imanu thabitur rasikhu wannan shine imani tabbatacce kafaffe allazi la yatazaza wanda baya girgiza imanin da baya girgiza Ba amma akwai mutanen da a yau ba abin da suke so illa su duma masa ashir su zage shi kai can su su ne abin tausayi su ne abin tausayi mutumin ai na gaba ya gaba na baya sai tsinta hula ya gara ta kan yi da dutse sai gurgura sai lasa Hula za ta mutu da haushin kifi Allah yana so ne har ƙarshen duniya abubakar ya ci gaba da samun gwaggwaɓan lada shi yasa Allah ya aje masa mahassada da za su yi ta zaginsa shi zagin ƙara masa ɗaukaka yake a wajen Allah tunda shi abubakar ba za a yi masa salati ba ba annabi ba ne to amma duk da haka Allah bai so abubakar ya daina samun lada ba yadda annabi za a ci gaba da yi masa salati ana yin koyi da sunnarsa yana daɗa samun lada to su kuma sahabbai ana koyi da shiryarsu waɗanda Allah ya jarabci wasu da su suna zagin su darajarsu tana ƙara ɗaukaka ina fata an gani matashiya ta uku, imam tahawi yace wal haudul ladhi akramahu Allah ta'ala bihi diyasan li ummatihi haƙƙun. kuma tafkin nan na alkausara wanda Allah ya karrama annabi da shi ya girmama shi da shi don ya taimaki al'ummarsa wannan ma gaskiya ne yana daga cikin abin da ahlus sunna wal jama'a suka yadda da shi akwai wani tafki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya bashi kowane annabi ma yana da nasa idan aka gama tsayuwar tashin alkiyama aka sha wahala ta tsayuwa da kishirwa to kafin a tafi aljanna kowace al'umma za ta je wajen annabinta za ta je ta sha ruwa a wajen annabinta a bakin tafkinsa to daga wannan ruwan in an sha an huta kuma kowa sai a rinka tafiya da shi gidan aljanna ana buɗe masa yana shiga to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya bani tafkin alkausara wani ruwa ne wanda al'umma ta za ta sha a ranar lahira farinsa ya fi na nono zaƙinsa ya fi na zuma haka manzo Allah yace ce ya ce taɓan ƙarƙashin ruwan ba ta ba ne dusar turaren almuski ce kuma yace ce ƙoramar gefanta akwai kofuna yawan adadin kofunan yawan adadin taurarin sama yanzu da za ka iya ƙidanyo yawan taurarin da suke sama to lambar da ka samu shine adadin kofunan da suke aji a gefen tafkin alkausara na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan tafkin Allah ya girmama annabi da shi dan ya tara al'ummarsa da shi a ranar tashin alkiyama bayan an gama tsayuwar hisabi manzan Allah ya ce duk wanda ya sha wannan ruwan zai wanke masa ciki daga wannan lokacin babu kai ba kishirwa har abada in an ga ka wani abin sha to kasha ne dan sha'awa ba dan kishi ba Shi ne tarbar farko da za a fara wa 'yan aljanna kafin su shiga aljanna kuma sharaɗin shi wannan tafkin sai wanda baya bid'a ko musulmi baya zuwa ba ko wani musulmi ne yake zuwa jan ba sai ahalu sunna tsantsa hadisin yana cikin muwaɗa ta imam malik hadisin abu huraira manzala ya ce wallahi za a kori wasu mutane daga tafki na ba za su sha ruwa ba ya ce bayan an gama tsayuwar hisabi mutane sun firgita sun tsorata sun galafaita mutane za su doso inda nake ina cewa halumma halumma ku taho gani nan ku taho gani nan mazala ce kawai sai in ga mala'iku sun je sun tare hanya sai in ce da mala'iku ummati ummati al'umma ta ce fa al'umma ta ce fa sai mala'iku su ce da annabi fa innaka la tadri ma ahdathu ba'daka qad baddalu wa ghayyaru baka san me suka yi bane bayan ka sun musanya sun canja ma'ana sun yi bid'a kenan sun canja sun musanya sun canja salatin ka da salatin fati da salatin nari da salatin Tunajina. sun canja sallarka sun koma suna yar faki ba yawa ba lada ba shiga aljanna namiji kaga yana jan wando a ƙasa kamar abin nan kamar hijabin mace namiji kaga fuska kwal kwal kwal kamar delo ba gemu duk abin da ka zo da shi na sunna sai canja maka suke yi sun kawo bukukuwa da sunan addini wanda kai baka san su ba baka zo musu da su ba sun kawo abubuwa na wargi da wasa da sunan zikiri katti suna tiƙa rawa kaga magidanta da hankali da natsuwa da alkyabba suna rimi kamar za su tabo sama wasan da ko yaro ba zai irin wannan ba amma kuma wai duk da sunan addini da sunan me ibada sun ɗauki addini ya zama wasa ya zama wargi allazina takhazu dinahum lahban lahwan wa la'iban sun riƙe addinin su wasa da wargi to da ka mala'iku za su tare su ce fa naka la tadri ma ahdasu ka karbar baddalu wa ghayyaru annabi ce ina jin an ce mun sun musanya sun canja sai in ce fasuhukan fasuhukan ane santa ni da su ane santa ni da su ba fa ce akai kafirai bane ba fa innaka la tadri ma ahdasu ka karbar baddalu wa ghayyaru kenan da abin ba haka yake ba yanzu sai suka mai da shi wani abu daban ba yadda yake a da ba to da ka ahli sunna sun yarda da wannan tafkin na alkausara sabanin wasu ma'abuta aqidu da suka ce su basu yarda ba suka ce alkausara wani abu ne daban ba tafkin ba an gane ko duk da cewa kamar yadda zamu ji alkausar a larabci wasu malamai sun fassara da shine alhaud tafkin annabi sallallahu alaihi wasallama cikin suratul kautsar inna a'taina kal kautsar wasu kuma suka ce kautsar bi ma'ana alkhairul kathiru alheri mai yawa tafkin zai shiga ciki da dukkan sauran alkhairai da Allah ya wa manzo Allah inna a'tainaka alkausara mu muka baka alkhairai masu tarin yawa fa salli li rabbika wanhar kai sallah ga ubangijinka kuma kai yanka gare shi ma'ana sallah ba a yin ta sai ga Allah yanka ba a yin sa sai ga gawa Allah inna aka huwal abtar lalle magaucinka sai mun yanke bayansa ko shine mai yankakken baya to shine Shekau zan yace min jumlati ma ya'taqiduhu ahlus sunnati wal jama'a daga cikin abin da ahlus sunna wal jama'a suka rike shi a matsayin aƙida? ma sahha khabaru an rasulillah abin da labari ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama a kansa min umuri yawmil qiyamati na al'amuran tashin alkiyama wa ma yahdusu fi yawmil qiyamati da abin da zai faru ma a ranar tashin alkiyamar min umurin na wasu al'amura fa min zalika wanda yana daga cikin hakan alhaudu tafki an gane ko haudu daga haba ne ya hudu ya tattaru yana tattaruwa to idan ruwa ya taru sai a kira shi da haud fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam akhbarana ya ba mu labari anna lahu haudan cewa yana da wani tafki fi yawmil qiyamati a ranar lahira fil mahshari a filin tashin alqiyama yariduhu atba'uhu mabiyansa za su gangare wa wannan tafki allazina amanu bihi wanda suka yi imani da shi wattaba'uhu kuma suka bi shi fa yashrabuna minhu za su sha daga wannan tafkin fa idza sharibu in suka sha minhu daga tafkin sharbatan sha sau ɗaya wahidatan ɗaya daya katal lam yazma'u ba'daha abadan ba za su sake jin kishirwa ba bayan sa har abada wa zalika li anna yawmal qiyamati abin da yasa ku za a sha wannan ruwa saboda ita ranar alkiyama yawmun shadidun rana ce matsananciya wa asibun mai wahala wa fihi harwun shadidun kuma a cikinta akwai zafi mai tsanani fa yahsulu dhama'u dan haka kishruwa za ta auku ashadidu mai tsanani fa ja'ala Allahu hadha al-hawd ghiyathan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi dan haka Allah ya sanya wannan tafki ya zamo taimakon gaggawa wanda Allah madaukakin sarki zai taimaki al'umar annabi da shi yughithuhum bihi zai taimake su da shi wa ma'alumun sanannen abu ne annal gaitha haƙiƙa ruwan sama wanda yana daga cikin sunayen ruwan sama gaisa. an gane ko domin ruwan sama galibi baya zuwa sai mutane sun cika da bukatar zuwansa amma asalin kalmar gausu shine taimakon gaggawa to amma saboda ruwan sama yana kawo agajin gaggawa sai an sha zafi an shiga tsanani ana bukatar ruwa zafi yayi zafi sai Allah ya kawo shi shine yace wa huwa allazi yunazzilu al-ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu ubangiji shine wanda yake saukan muku da ruwan sama bayan bukatar ku ta kai bukata na san ayi ruwa bayan a wani lokutan ma kun ba tsammanin ruwan zai zo kawai sai Allah ya kawo shi to shine malam anan yace annal ghaifa shi ruwan sama allazi yunazziluhu Allahu minas sama wanda Allah yake saukar da shi daga sama ta haya bihil ardu da shi ƙasa take rayuwa wata haya bihin nufusu da shi zukata suke rayuwa faka zalika alhaudu to haka nan tafkin annabi sallallahu alaihi wasallama a ranar alkiyama fa innahu giyasu shi ma taimako ne na gaggawa yaghisu Allahu bihi alibada Allah zai taimaki bayi da shi inda shiddati hajatihim ila alma'i a lokacin tsananin bukatar su ta ruwa wal asalin kalmar haudu din huwa majma'ul ma'i shine matattarar ruwa inda ruwa ke taruwa wa qad wasafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haqiqa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta tafkin sa bi annahu haudun azimun cewa tafki ne babba duluhu shahrun tsawon tafiyarsa kawai wata guda ake yi daga farkonsa kafin a kai ƙarshe wa arduhu haka nan faɗinsa shaharun shi ma sai ka tafiyar wata guda kafin ka tsallaka shi wa aniyatuhu mazubansa ko kofunan da ke gefensa wanda ake shan ruwa da su adadu nujumi sama'i adadin yawan taurarin sama ne wa anna man yashrab minhu kuma duk wanda ya sha daga wannan tafki sharbatan sha ɗaya la yazma da ha abadan bayan shi ba zai sake jin kishirwa ba ma'uhu abyadu min labani ruwan ƙoramar ya fi nono haske wa ahala min asali kuma ya fi zuma zaƙi wannan hadisin yana cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisi mai lamba ta 6579 a bukhari a muslim kuma mai lamba ta 2292 an gane ko wa akhbara annabi wa akhbara alaihi salatu wassalam to kaga anan ma yan kala kato ba su yadda annabi yana da tafki ba titiɓuri ya ce duk hadisan da suka yaba annabi shi ba shi da ja da su in za mu hukunta shi da wannan magana da ya faɗa to dole ya yadda da wannan hadisin wannan hadisin yabo ne ga annabi ko kushe daman ba wani hadisi ma da ya kushi annabi shi ne saboda gidadancinsa yake ɗaukar akwai hadisin da ya kushi annabi ba yadda za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisin da zai kushe kansa da kansa mai hankali ma ba wai annabi ba baya kushe kansa da kansa na annabi to da ka in dai da gaske ne kai titi uri ka ce kai da hadisin da ya yaba annaba baka da ja da shi to kai imani da hadisin mai. alkausara alhaudu tafki to kuma duk da haka kuma babu shi a ƙur'ani a haddu ƙaulika domin ƙur'ani bai faɗe shi ba sunna ce ta faɗe shi ƙur'ani ya ce inna a atsaina kalkausara mu muka baka alkausara wasu malamai sun ce alkausar ɗin na ana nufin alheri mai yawa to idan mun ce alheri mai yawa kaga kenan ba tafki aka ce ba to shi ala haddi ƙaulihi shi in abu bai zo a ƙur'ani ba baya yadda to kaga a nan ne ƙaƙa ƙara ƙaƙa abu liman ko a canja masallaci wa akhbar alaihi salatu wassalam kuma manzo Allah sallallahu ya ba da bada labari annahu a aqwamun cewa wasu mutane za su je wannan tafki nasa da gaggawa thumma yuzaduna sannan sai a tare su a kore su wa yumna'una min ash-shurbi a hana su sha fa yaqulu ar-rasul sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rab ya ubangiji ummati ummati al'umma ta ce al'umma ta ce fa yaqulu Allah sai Allah yace Allah azza wa jalla mai girma da buwaya innaka la tadri ma ahdathu ba'daka kai baka san me suka yi ba bayan ka? a cikin kalmar innaka la tadri ma ahdathu ba'daka akwai abu guda biyu abu na farko ya tabbatar da cewa annabi bai san abin da ke faruwa a duniya ba a yau domin gashi Allah ya ce masa in na innaka la tadri ma ahdasu baka san me suka yi ba bayanka manzo Allah bai san abin da yake faruwa a duniya ba a yau da nassin hadisin sa ingantacce tabbatacce da haka kada wani ya zo ya ce maka ai annabi ma ya zo yanzu ko duk sa'a ɗaya wani yana ganin annabi akwai wanda ya ce haka duk minti duk duk awa ɗaya shi sai ya ga annabi to ga wani ma gizo sarkin karya. shi da ya ce hatta abincin gidan eh, eh, shehu tijjani ma annabi ne yake faɗa ai rigunan da shehu tijjani yake sa ma da annabi ne yake ce masa saka ina maganar innaka la tadri ma su baka san me suka kirkira ba suka yi ka haka duk abubuwa da ake a yau na bidiyoyi manzo Allah bai san su ba amma a ranar lahira za a yi min za a gaya masa za a sanar da shi ɗaya kenan a cikin cewa in na-kalata innaka la tadri ma a ba'daka baka san abin da suka yi ba a bayanka ya nuna cewa a filin tashin alkiyama har annabi zai ce zai yi abu Allah ya ce a'a kaza za a yi saboda me saboda mulki na Allah ne musamman a ranar lahira Allah yakan kwace dukkan wata dama a hannun kowa ya rike kayansa daman tasa ce amma a duniya ya a'arawa wasu dama amma a lahira ba wata dama da Allah zai bari a hannun wani damar a hannunsa take sai wanda ya ga damar bawa shine yace yawmahum barizuna la yakhfa ala allahi minhum shay'un liman almulku alyawma sai yace lillahi alwahid alqahhar yawma yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu arrahman wa qala sawa to ina magana cewa wasu za su yi zanga-zanga ko wani shehi zai ta mogal yana ɗebo mutane ba a sani ba yana kai su aljanna ko su ce in dai ba ɗariƙar su kake bi ba ko kai ne kada kamacin salati in Allah ya ce zai kai ka lahira su zanga zanga za su yi mahaukata a duniya ma an hana ku zanga zanga ballanta na lahira a duniya ma jami'an tsaron duniya masu tiya gas da kulki sun ce ku shiga taitayin ku kun shiga ballanta na lahira a gaban zamaniyawa amma saboda kun raina Allah ce ko Allah ma ya ce zai sai mun yi zanga-zanga kai ka san da wa kake magana ka san da wa kake magana yanzu ka isa ka je ba bila abuja ba je ka ban fai kai zanga-zanga mana ofishin kwamishinan 'yan sanda amma hukaci ne kai je ka je ka giginyu ofishin darakta ya kai zanga-zanga amma hukaci ne kai amma saboda raini da ba ku san waye Allah ba wai a ranar lahira wai in an ce za a shigar da wanda ba dan dariƙa shehu tijani ba wallahi za mu zanga zanga kai kai wannan zai tabbata shi yasa wani ina jin malam Idris ne Allah ya ji ansa ce yace baka zama dan tijaniya sai ka zama mawaukaci da irin wannan dai ƙidin na cikin tijjaniya wallahi sai ka zama mahaukaci kake zama domin duk mutumin da zai ce wai za su yi wa Allah zanga-zanga a filin alkiyama don wani shehunsu to billahi lazi ya fi mahaukaci hauka bai san waye Allah ba wa ma qadarullaha haqqa qadari ba su san waye Allah zanga-zanga Allah ya kiyaye Allah mun tuba Allah karka kama mu da maganganun wawayen cikin mu to da haka banza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji na mai girma da buwaya zai ce da ni innaka la tadari ma ahadathu ba'daka wannan maganar in mu muka faɗa sai a ce makiya annabi ne sun rage darajar manzo Allah manzo Allah da kansa yake faɗa a hadisi har ba za mu faɗa kuma ya ce Allah ne zai ce da shi innaka la tadari ma ahadathu ba'daka kad baddalu wa ghayyaru kai baka san abin da suka yi ba a bayanka sun musanya maka addini sun canja Allah zai ce da annabi shin Allah ma baya san annabi kenan shin Allah ma rage wa annabi daraja yake kenan Allah ya kiyaye fa yaqulu alaihi salatu wassalam a wannan waje bayan Allah ya gaya wa manzon Allah wannan magana sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi da kansa ya ce suhuqan wa bu'dan liman baddala wa ghayyara nesawa an gane ko an gane ko nisa can koli-koli can ƙurya kurya domin suhuk nisa can bu'ud nisa ma'ana nisa nisa liman baddala wa gayyar ga duk wanda ya musanya min addini ko ya canja mun shi man baddala wanda ya ridda kenan ya bar addinin gayyara wanda shi kuma yana ciki amma ita canja wasu abubuwa shi bai ce ya bar addinin ba amma yana ta caccanja wasu abubuwa na addinin domin attabdilu tabdilu shine canja wani abu da wani abu wa iza baddalna ayatan makana ayatin shine Allah ya ce ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bi zallamin lil abid shine hadisi manzo Allah ya ce man baddala dinahu faqatuluhu baddala dinahu bi ma'ana irtadda duk wanda ya musanya addininsa gaba ɗaya ya bar musuluncin ya koma wani to kaga wanda suka yarda sun shiga gayyara kuma wanda ba duka addinin ya bari ba amma salatin cikin addinin sai ya canja da wani salon sallah ta addinin sai ya canja da wata salon zikiri na addinin sai ya canja da wani to wannan shi ba baddala ne gayyara ne da haka shine manzo Allah zai ce nesa nesa ga wanda ya canja da kuma wanda ya musanya to shine na'u min wurudihi ahlul bid'i za a hana yan bid'a shan tafkin alkausara almudilla bid'an nan mai batarwa al-mukhalifuna li rasulillah masu saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu ba mu muka ce zamu zanga zanga ba mu mun san girman Allah mu shugabannin mu na duniya ma ba mu yadda ai musu zanga zanga ba malaman ahlus sunna baya cikin aqida su ba su yadda ba da zanga zanga yasa duk lokacin da batun zanga-zanga ya zo za ku ga malaman ahli sunna sun ta da jijiyar wuya saboda yana daga cikin abin da yake cin karo da aƙidar ahli sunna wal jama'a maganar zanga-zanga da zanga-zanga aka fara rusa addinin manzon Allah tun da aka yi zanga-zanga a zamanin sayyidina Uthman wanda wannan zanga-zanga ita ta tafi da rayuwar sayyidina Uthman tun daga nan wanda dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai kar ku yi wa shugabanninku fito na fito kar ku yi fito na fito da su da haka malaman ahlus sunna a aqida su shugabannin duniya ma ko azzalumai ne bamu yadda ai musu zanga zanga ba saboda me saboda sharrin da ke cikin zanga zanga duk sharrin da kake ganin kana rayuwa a cikinsa a ƙarƙashin azzaluman shugabanni ya fi maka sauƙi akan in babu su in ƙasa ta zama babu gwamnati daidai da awa ɗaya barnar da ake yi a ƙasar ya fi azzalimar gwamnati da shekara goma abinda azzaliman shugabanni suka yi muku na shekara goma zanga-zanga ku ta awa ɗaya tana lalata ƙasar ku ta rusa na duk abin da aka gina muku na shekara goma ko sama da haka yanzu ku tambayi zanga-zangar da aka yi kwanakin baya kaɗan wanda muka yi ta cewa kar a yi kar a yi mutane suka rudu suka fita suka yi kwana ɗaya aka yi ta ko amma wallahi an yi asarar abin da wani kila shekara arba'in ba za a mai da shi ba shekara arba'in dukiyoyin da suka tafi ballantana rawuka wannan za su dawo sun tafi kenan wasu sun haifi 'ya'yansu shekara goma shekara sha kaza sun tarbiyyance su sun kashe musu kuɗin makaranta suna allah allah su girma su zama wani abu su amfani kansu su amfani iyayensu al'umma ta amfana da su wannan zanga-zanga ta tafi da rayuwarsu wani shekara arba'in yana tara dukiyarsa a wannan zanga-zanga ta wuni guda an talauta shi an sabauta shi wani abin jihar kano tana neman sa saboda shekara goma sha gwamnatin tarayya ta kawo a wannan zanga-zanga ta rana ɗaya an rusa shi kai wani abin ba iya na jihar kano bane na arewa ne gaba ɗaya ina jin akwai wani abu da wata ma'aikata nan ko wata kwamfuta santa da aka yi an ce ta west ce gaba ɗaya ba iya ta kano ba ce jihohin arewa maso gabas ne amma aka kawo kano saboda kano ita ce santa cibiya amma zanga-zangar rana ɗaya an je an rusa shi sun sace kwamfutocin sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza baya daga cikin aƙida alu suna wal jama'a zanga-zanga zanga-zanga ba ta ba da mafita da haka mu ba mu taɓa yadda da ita ba ba za mu taɓa yadda da ita ba duk abin da za ka faɗa gaba da haka ka faɗa to mu da mu da shugabannin duniya ma duk da mun yadda da azzalumai ne da kusakuransu a abubuwa da yawa amma ba mu yadda da a yi musu zanga-zanga ba sai mu ce za a yi wa Allah zanga-zanga kuma a duniya ma ba ma yin ta ma wancanan ka saboda tsaurin ido a lahira za su yi zanga-zanga amma fa duniya sun kasa yi saboda lahirar ba su leƙa sun gano ta ba saboda allah bai da kima a wajensu to waɗannan su ne 'yan bida'a wanda za a kore su daga tafkin manzo Allah ba za su sha ba yan bid'a bid'a mai batarwa masu saba wa manzon Allah zina kafaru wartaddu ala aqabihim musamman waɗanda suka kafirta suka yi ridda suka bar addini na sunna suka bar sunna wa na bi ahwa'ihim masu tafiya bisa ga soyayyen zukatansu wa ara'ihim da ra'ayoyinsu al al munharifa na hanyoyinsu gurbatattu ha'ula'i yumna'una min haudin nabi sallallahu alaihi wasallam to waɗannan ku sani za a hana su shan tafkin annabi irin yadda suka kaurace wa sunnasa a duniya to a lahira ma ba za su je kusa da shi su sha tafkin alkausara ba li'annahum baddalu wa ghayyaru domin sun musanya sun canja min hadiyin nabi shiriyar annabi wala yariduhu illa man kana muttabi'an li sunnati rasulillah ba wanda zai je tafkin manzo Allah sai mai bin sunnarsa qaulan wa amalan a faɗa da magana a faɗa da aiki wa da ƙudurin zuci an gane ko wannan yana daga cikin alfalun bin sunna ahlus sunna zai rayu a duniya cikin nutsuwa zai rayu a duniya bisa ga tsari babu baragada wallahi sun matallahi ko ba a gaya maka ba aka aje ahlus sunna da dan bid'a zaka ga waye na tsatse waye firgitacce abin a fili yake yu'raful mujrimuna na shi mujrimi criminal idan sa kadan ka kalla sai nuna maka kiriminal ne shi wani malami ya mubalaga ya ce kai ba wai ka ga jikin ɗan bid'a da jikin ahlu sunna ba kashi in suka yi suka tsallake aka nuna maka sai ka gane kashin ɗan bid'a da na ɗan sunna aka ce ala gabata wannan saboda yaya ya ce ai da kaga kashi a fili ya kalli gabas to ka san ɗan bid'a ne ya yi shi shi ahlu sunna baya kallon gabas ya kashi ko ya fitsari kuma wannan magana gaskiya ce haka manzo Allah ya ce la تستقبل القبلة wa la ببول أو غائط karku kar ku kalli alqibla ko ku juya mata baya a yayin ba haya ko a yayin bawali to duk wanda ku kaga ya kalli alqibla ko ya juya mata baya to dan bid'a ne ko yana da awa sunna to anan ya jahilci sunna yayi aiki irin na me na bid'a Allah ka raba mu da bid'a wa ba'dul ulama'i Sheikh Fauzan yace wasu daga cikin malamai yara suna ganin annal kalmar alkausar, almaskura, wacce aka ambata fi qaulihi ta'ala cikin fadin Allah madaukakin sarki inna a'tainaka alkautsar mun baka alkausara huwa alhaudu shine tafkin tafkin annabi din da ake nufi wa ba'dul ulama'i amma wasu malaman suna ganin yara suna ganin anna ma'anar kautsar abinda kalmar kautsar din take nufi alkhairul kathiru alheri mai yawa wala shakka anna alhawda yadkhulu fi hadha alkhairil kathir yace to ko mun dauki wannan fassarar ta biyu cewa alheri mai yawa ake nufi to ai tafkin ma yana cikin alheran masu yawa domin ubangiji subhanahu wataala ya ce da manzo Allah wala sawfa yutika rabbuka fatarda ka zai taimaka kyauta har sai ka ce ka yarda ya ishe ka da ka ba wani alkhairi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai nema wanda Allah ba zai bashi ba har sai ya yarda da shi a ranar tashin alkiyama li'annahu khairul li umma domin shi tafkin ai alheri ne ga al'umma annabi fa hadha huwa haudun nabi da haka wannan dai shine bayani game da tafkin annabi fa yajibul imanu bihi wajibi ne a imani da shi wa atiqaduhu a kudirce shi wa ayyata masaka al-insanu bi sunna kuma wannan zabararwa ce ga dukkan mai hankali na ya riko da me da sunna domin dan ya je ya sha garaba satta yana daga cikin gara ƙasa sunna shan tafkin me alkausara a duniya ka rayu a natse ba wata wahala ba wata baragada komai naka kana yin sa bisa ga tsari bisa ga hasken wahayi bisa ga koyarwar shugaba sallallahu alaihi wa sallama ba wahala ba cuta ba cutarwa duk mutumin da kaga yana shan wahala addini ɗayan biyu ne ko jahili ko mai son zuciya ko duka ba inda annabi ya ce in za ka yi zikiri sai ka yi gumi ka shirɓan me ya zafi dan ba ne me ya zafi zikirin kawai sai an tuba riga Kama za ka yi kokawa dan dan ya tuba riga kai ma mai zikiri ka tuba riga to ta za a gane waye na tsatsi dan dan ba a tube kai ma za kira a tube to waye na tsatsi dan dan ba yi gumi zakiri ma ya yi gumi waye na tsatsi in yanzu za a ce mahaukaci waye ba mahaukaci ba a cikinsu da ɗan damban da ya dage yake dukan ɗan uwansa yana fitan masa da jini don ya samu kuɗi gwanda shi ka ce don ya samu kuɗi ne amma da diye wa kansa rauni ya gumi ka shirɓan da zakirin da ya zo ya tuɓe yana ta jibgar jikinsa gam gam me bambancin su dan Allah mi wa kanmu adalci wancan shi jikin wani ma yake duka kuɗi za a bashi wannan kuma nasa ma jikin yake duka kuma a banza in hauka ce wannan ya fi hauka wallahi wallahi wannan ya fi hauka shi yasa na faɗa ta lauyoyi with due respect tare da dukkan girmamawa amma a ƙasa hausa duk wanda aka ce masa zakir wallahi mahaukaci ne yana da taɓin hankali kuma na ba ku a samin ku je ku duba ku gani me yasa shehunnai ba sa yin zikiri irin na zakiru in gaske ne a fara ganin su suna yi ma in aljanna zakiri yake nema shehu baya nema to ya jagorance shi man me yasa a sallah ba a sa zakir liman sai dai shehu yayi limanci amma a zikiri kuma ba a ganin shehu sai dai a ga zakiru in dai sallah ita saboda aljanna ake zuwa shehu ya wuce gaba to zakiru me yasa anan in zikiri ma irin na zakir aljanna dai to me yasa a can kuma shehu bai wuce ba kai ba shehunnai ba ƴaƴan shehunnan nan baka ganin su a wannan da'irar zikirin ta dukan kirji na ba da assignment duk wani dan shehin da babansa ya tuma a shehuntaka a nuno da'irar gidansu ta zikirin nan na dukan kirji da ake a kofar gidansu ka gan shi a ciki billahi lazi ba za ka ganshi a ciki ba kwanan nan ko wani ɗan shehi ya fito ana hira da shi aka ce idan kun je maulidi na ƙasa na shehu ibrahim ana cewa shehu ya bayyana wai to da gaske shehun yana bayyana ce a haba saboda tun da dai akwai 'yan yankan aljihu in mu ne izala muka fada zai ce shari muka yi musu ba shi ya ce ya mutane ne Tun da akwai jahilai kuma akwai yankan aljihu yanzu shi ya ce jahilai ne to ku ku ji shehunku ya ce jahilai ne ku <laughs> duk wannan hankoron da kuke shehu ya bayyana a sama karya kuke yi jahilci ne da yan yankan aljihu a cikin ku kuma ka je ka gani in shehun ya bayyana a sama waya nawa ke rasawa shehun ne yake kwashe ta me yasa in shehu ya bayyana mutane suke rasa kudaden su aljihu garin kallo abin tambaya shehun ne yake tafiya da kudaden shehun ne yake tafiya da wayoyin a'a wasu ne daman suka shirya dil din hawan hawa ne akwai wanda za su kira taron a zo don su akwai kuma waɗanda za su zo su kuma su yada propaganda ta me ta shehu ya bayyana to sannan akwai su kuma masu lalibe aljihu to a ciki waye ba barawon ba da dillalin barayi ko ba haka ba da ejen ɗin barayi da su barayin waye ba barawo ba in ka san ana lalibe wa mutane aljihu me yasa a wajen taron ba za ka faɗa ba jama'a hankali da aljihunku ko kuma me yasa a wajen taron za ka ce duk wanda ya ce muku shehu ya bayyana sama ƙarya yake sata zai muku ka fita ko ba haka ba in ya zama dole taron bid'a sai kai to sai ka yayi ka wayarwa da mutane kai kar kuma su je ana ana sace musu kaya to amma wani zai zo ya ce maka ai shehu ya bayyana in ka ce shehu nan bai bayyana ba ka tsokano sama da kara ai munkiri ne ai kaza ai kaza ai kaza yanzu ba satin da mun yi magana akan jawahirul ma'ani ba da tallan zina da yake a cikinta yanzu nan zan fito na ga wani babban shehi a garin nan yana ya kawo wata tatsuniya da wani tarihi ya ce ai yadda aka yi aka yi jawahirul ma'ani ai shi shehu tijjani kwata-kwata bai san ana hada jawahirul ma'ani ba ali harazumi ne ya ta rubutawa sai bayan ya gama rubutawa ya zo masa da shi ya ce shehu wannan littafin fadin maganganun ka ne na hada sai shehu ce kai me yasa kai ai annabi kadai ake wa haka je ka ka kona shi kenan wai sai je ya kona wai bayan kwana biyu kuma sai shehu tijani ya tunani ai bai kamata a ce an kona littafin nan ba sai ya kira shi ya ce kai ina littafin nan ka kona sai ya ce ai daman shehu biyu na yi sai na kona ɗaya sai na baka ɗaya na aja ɗaya sai ce to kawo ɗayan kuna jin tatsuniyar ya ce da tafiya ta yi tafiya wannan ɗayan shehu ya tace ya komai sai ba ali harazumi sai ya ajiye to bayan shehu kuma hali harazumin fa shi riga shehun mutuwa mun sha gaya muku harazumin shi ya riga shehun mutuwa amma kuma kofin ba a hannun shehun yake ba a hannun wai harazumin yake ai kun san na ce musu kaico me yasa da suka tsince shi a kayan gadon shehu ba su kona ba sai ce wai kuma bayan haka ya manta mun san cewa harazumi ya riga shehu mutuwa to amma wai sai ya ce wai harazumi sai ya koyewa wa nasa a gida wai ana nan shehu ibrahim wata rana ya ce wai ya je garin su harazumin an ɗauko masa na harazumin a kayan gado wai shi ibrahim ya zo da shi kaulaha ya rinka gwadawa da na kasuwa wai namu shi ne na kasuwa da kuma wancan wanda aka ɗauko a kayan gado wai kalma da kalma shehu yana ɗora hannu yana gani wai a ƙarshe sai da shehu ya ga wannan na kasuwan an shi shigar da abubuwa da yawa wanda babu su so yake ya ce maka wannan maganar shigar musu akai a akwai ta amma wai shigar da ita akai ai ba su isasce babu ita ba yanzu so ake awawantar da jahilai yanzu mun faɗa da shafi da bugu da komai an je an duba an gani to yanzu so ake a rufa a rufa yar malam ta yi cikin shege a'a ai abin ai abin amma shigan musu akai to kalubale bai kare ba tsuguna bata kare ba abinda muke cewa yau rasuwar shehu tijjani shehu tijjanin nan an haife shi hijira tana da shekara 1150 yau hijira tana da shekara 1447 akalla yau shekararsa kusan 300 ba wani abu da butuwa. to ku ɗauko mana original ɗin nasan me yasa tintini ba ku kai original ɗin kasuwa an buga ba sai yanzu da kalubale ya zo a kano ku kawo mana original ɗin za mu siya ko nawa ne me yasa almajiran ku tuntuni ba ku buga original ɗin kun ba su ba kuka bar da na kasuwar na kasuwar kuka ki ku karantar da su sai yau da muke ƙalubalanta ku duk mai hankali ya isa ya gane wannan oke ashe daman kun san akwai na kasuwa oke to me yasa ba ku fito da na asalin ba oke to me yasa ku karantar da na asalin ba oke to ai har yanzu lokaci bai kure ba a kawo na asalin ba ku da madaba'o'i ne a je a buga shi a fito da shi mu gani wallahi sun matallahi wannan kalubalen har mahadi ya bayyana ba za su iya cika shi ba saboda sun san karya suke yi kuma in ka ji wani ya ce an sa wani abu wani kuma shi zai ce a'a larabcin ne irin namu ne na sufaye shi ya yadda komai din na shehu ne amma larabcin ne nasu ne na sufaye yau dama akwai larabci naku na sufaye daban a'a ai ba za a iya gane larabcin ba aka gane na ƙur'ani da larabcin da larabcin jawahirul ma'ani da larabcin qur'ani wanne ne garanti gangariya to in dai an iya karanta garanti gangariya na qur'ani sai a kasa karanta broken english wato ka san ita gaskiya idan ta fara rafka jiji ta mutum take yi duka ne za ka rinka jinsa ta ko'ina ta gaba ta baya ta to sai ka ga garin ka kara wani ma sai ka naushi kanka baka sani ba garin ka tare wata ƙarya sai ka kara kirba wata baka sani ba da aka magana cewa wai jawahirul ma'ani an yi cushe-cushe duk wani ɗan bida'a in ka kure shi a littafin malamin sa sai ya ce an masa cushe-cushe sai mu ce to mu dai ku kuka kai kasuwa malaman nan da suka yi littafin nan yan izala suka ba wa suka ba almajiran su ku in ma cushe-cushen ne ku kuka cushe-cushe a littattafan malaman ku kuka ci amanarsu? da aka ku da kuka cusa ku je ku cire mu ba ruwanmu ba mu muka karzo man taya aka ba mu mu abin muka gani a littattafan ku muka karanta kuma mu kullun so muke ku karanta littattafan mu mu kalubale muke wani ma ya fito da kitabun tauhidi ya karanta dan Allah ba namu ba kenan mun yadda ku karanta ko sharrin za ku yi mana ku yi mana amma ku karanta ku karanta mana da aqidatu dahawiyya ku karanta mana da kashfu shubahat ku karanta mana da al-usul salasa in kun isa mu kuma ku bar mu karanta jawahirul ma'ani to umma mu ba za ku karantar da mu ba ku karanta kayan ku mi muku tambaya to amma ku ba za ku karanta ba ba za ku ban mu mu karanta ba ba kwa so a karanta ba za ku karanta namu ba wato ku kun fi san mutane su zauna jahilai ku kun fi morar jahilcin su in ba su sani ba a satin nan na ga wani mai fashin baki na manta ko wane ne amma dai a social media na gani yana magana akan 'yan siyasa 'yan siyasa ba sa so mutane su yi ilimi to amma ba su sani ba shi ɗan adam in yi ilimi ya fi biyuwa jahili da kake gani ya fi wahala sha'ani to amma da 'yan siyasa da malaman ɗariƙa ina nufin bara gurbin 'yan siyasa ba sa so talakawa su ilimi wallahi su 'yan ɗarika don su ci gaba da morar jahilcinsu ai ta raina maka hankali ana karɓar sadakaka ana wahalar da kai ana ta ci da guminka su kuma 'yan siyasa gani suke idan mutane suka waye ai kamar kowa ma zai ce zai zama gwamna wallahi mutane suka waye ba wanda zai ce zai zama gwamna yanzu ku je ingila ku je kuje ku je duk ƙasar da take da ilimi ko a afirka ko a asia ko a turai za ku ga irin waɗannan makaman ba du-o-dai ba ne mutane suna da ayyukan yi me ake rigimar sai an zama wani dan shi ba kuɗi ba to mutum yana da sana'a dan me sai ya zo nan kai hatta yan kauye da kake gani suna zuwa binni me yasa saboda duk a binni an tara komai a nan sai ka zo binni za ka samu ruwan famfo sai ka zo binni za ka sha iskar fanka sai ka zo binni za ka ga kwalta sai ka zo binni za ka ga lantarki dole ɗan ƙauye ya taho binni amma ka je ƙasashen da suka ci gaba duk ɗan ƙauye a ƙauyensa an kai masa asibiti an kai masa lantarki an kai masa luta an kai masa lafiya an kai masa tsaro me zai zo ya a binni sai ka ji mutum a makka yana ce maka yau shekarar sa kaza a ƙauyensu bai zo makka ba duk abin da yake bukata a ƙauyensa yana da shi ba sai ya zo makka ba daka dan Allah 'yan mu ku ba wa talakawa ilimi su waye ku ba su sana'o'i su waye wallahi za su ba ku ku huta ba abin da zai kawo su binni su zo su yi muku hayaniya idan ɗan ƙauye yana da makarantarsa a ƙauye yana da kamfaninsa a ƙauye yana da asibitinsa a ƙauye yana da kwaltarsa a ƙauye yana da wutar lantarkinsa a ƙauye yana da sana'arsa nomansa me zai zo binni yayi wallahi sai dai kai ka je ka sha fresh air a can to haka shehunan ɗariƙa muna gama ku da Allah ko bar 'ya'yan mutane su yi karatu su waye su bauta wa Allah da ‘yanci su yi addini da ilimi da wayewa da sanin ya kamata ku daina bautar da ‘ya'yan mutane amma idan kuka ce za ku ci gaba da bautar da bayan Allah da irin wannan tsari to wallahi Allah ba zai taɓa wa gidajenku albarka ba bari mu gaya muku sirrin da ƙumba ba ku sani ba me yasa tafiyar sunna tafi taku ta gaba saboda a tafiyar sunna akwai wayewa akwai ilimi ba maganan gada, magana ce ta kako ya ka iya ko babanka ba malami ba ne a sunna in kai karatu za ka iya wa'azi za ka iya karantarwa munan duk iyayenmu ba malamai ba ne. amma a ɗariƙa in dai ubanka ba malami ba ne, ka shiga uku an haife ka bawa za ka mutu bawa in ka ubanka malami ne to ko dusa ce kai ko dutse ne kai wajen gidadanci za a kirba ma rawanin ƙarya da muƙeƙiyar sanda a baka ko kara ka hau mumbari kana zara ido sai ka hau mumbari ka da abin da zaka faɗa dole sai dai kai tatsuniya ka ce annabi ya ce shi yake gaya shehu tijjani abincin da zai ci ko rigar da zai sa me alaka wannan da hudubar juma'a ƙarya ce kuma a gaban mutane kake yin ta kuma ba kunya ba tsoron Allah ka sha riga aska ga kirbeban eh, eh, eh, bargo a jikinka baka jin zafi ga ko kokara kana zara ido kana ƙarya takamar ai dan shehi ne na tabbatar a gabansa akwai waɗanda shehin ma sun fi shi ilimi amma tunda su ba 'ya'yan shehunnai ne su ba za su hawo mumbari ba to wannan yana daga cikin abin da yake daƙile tafiyar tafiyar dariƙoƙi da tafiyar bida'a. tafiya ce tsantsagwaro ta capitalism shehu ya haifi shehu muridi ya haifi muridi an kai rashin sa'a ka biyo ka zama dan muridi to ka shiga uku ba ilimi ba ko me za ka zama a duniya za ka rayu muridi yadda ubanka ya rayu ka mutu muridi kuma wannan gaskiya ce wacce da yawansu suna gaya mana wannan da yawansu in mun keɓe suna gaya mana sai ka ga mutum mai ilimi yana bin jahili ya za a yi da ilimin ka kana bin wani sai to ni babana ba shehi bane shine babansa shehi abin tausayi yaushe addini ya zama gado addini ba gado ne ba addini ka karanta ne ka iya kowa ma in ya karanta ya iya shi shikenan al'ilmu bi ta'allum ilimi koyo ne ba gada ba ne. in an yi sa'a ka iya kuma ka gada shikenan nurun ala nur amma ko baka gada ba in ka iya shi shikenan dan Allah waɗannan ɓangare guda biyu na al'umma ku bar al'umma ta zauna lafiya ku bar al'umma ta waye shugabanni ta fuskar rayuwa ku sakarwa al'umma mara ku ba wa talakawa ilimi ku ba su sana'a su zama 'ya'ya amma ɗan najeriya kullum kuka yake ya samu 'yanci amma wallahi har yanzu bauta yake bakar bauta ma bayi ne mu cikakku wani abin da ake na bauta a yanzu ko lokacin tura mulkin mallaka ba a yi shi ba ba a yi shi ba don lokacin da tura mulkin mallaka suke nan a yadda ake faɗa akwai ilimi mai kyau suna karantarwa akwai rayuwa akwai wutar lantarki akwai security ko ba haka ba akwai abubuwa na dole na rayuwa akwai kiwon lafiya amma yanzu muna tutiyar mun samu yanci duk waɗannan abubuwan ba mu da su ina yancin yake to haka ta fuskar addini tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya hana mutane bautar gumaka ya yanta mutane amma shehunan dariga sai da suka yi kokari suka danna mutane suka mai da su cin wannan bautar a fakaice aka tallata musu girmama bayi yan uwansu girmama wadda ta wuce gona da iri suka rinka ɗaukar matsayin Allah suna ba wa shehunnai su kuma shehunan nan suna amfani da wannan damar suna bautar da su irin bautar wadda Allah ya kamata ya musu haka mutum ya zauna kana shan kafarsa shehu ya yi alwala ya kuskura baki ka shanye ruwan abin nan ɗinsa abin da ‘ya'yansa ma ba su sha ba amma kai muridi ka zo ka shanye masa ruwan bakinsa ina ake wannan nan bauta ce wallahi amma su su muridan ba za su gane wannan karatun ba saboda me saboda ba su da ilimin da za su waye akwai maganar da duk yadda za ka yi wa mutum ita ba zai gane ta ba saboda labul ɗinsa na ilimi bai kai ba magana ce misali kake yi ta ɗan sakandare shi kuma yana play group ba zai ɗauka ba ko magana kake ta jami'a shi kuma yana firamare ba zai gano ba amma ranar da Allah ya ganar da shi sai ce kai ashe daman haka muke ba wannan abun wahala ce ka je ka tambayi mutumin da ya ɗariƙa ya san bautatta da wahalarta daga baya Allah ya shirye shi ya zama ahlus sunna kaga godiyar da yake wa Allah lalle mutanen nan sun dade suna bautar da mu lalle mutanen nan sun dade suna cutar mu haka zaka je yana faɗa to Allah ka ganar da mu su ma Allah ka ganar da su to da ka dai imani da tafkin alkausara yana daga cikin abin da idan mutum ya riko da sunna zai samu gara basarsa domin in ya yadda da wannan kuma in ya je lahira wannan zai zame masa ƙarin alkhairi hatta tare da hadihil ummatu ya rida hazal haudu da haka mutum ya yi imani dan ya gangarewa wannan tafki a ranar kiyama wala yuraddu anhu yawmal qiyama kuma in ka yi zama ahlus sunna to ranar alkiyama ba za a kore ka daga shan tafkin alkausara na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba lokaci yayi kuma mun zo kan gaba da ka sai mu hakura mu tsaya nan insha Allah a darasin mu na gaba sai mu tashi matashiya ta 84 abinda muka fada ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon tatta kamar yadda na sanar a karatunmu na al al marjan wannan shi ma shine karatunmu insha Allah na karshe sai Allah madaukin sarki ya kai mu bayan babbar sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh